mai gida ko da kai waliyi ne idan baka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah bara ka shiga aljanna wannan ne ya fi ka ya fi abin da ka mallaka kaga bawan Allah ke kaga annabin Allah wanda ya fi mata wanda ya fi kowane rai a duniya Allah ya kara mana soyayyen annabi ina magana kan kambun baka maganin kambun baka nake son ba al'umma duniya Ni ban da time ne wanda zan zo na yi bidiyoyi saboda ayyukan suna da yawa. Yanzu haka na bar wani aiki ne na zo, tunda akwai wani wanda ya min magana na zo cika alkawari. Gemun masara, ka san yanzu haka ana cikin damuwa. Ka cire gemun masara da yawa kamar cikin hannunka biyu sai ka raba tsakiya. Rabin ka busar da shi ka ƙona, ka haɗa da zuma. Ka gane? Ka rubuta "Sayajadallahu Ba'da Isra'isan" a jikin allo. Ƙafa ɗari huɗu da tamanin da tara adadin Hajjat. Ka gane? Ko kuma ka yi shi adadin Kalbu ɗari da arba'in da biyar. Saboda shi zai baka adadin zuciya. Ko kuma ka rubuta shi ƙafa ɗari huɗu wannan zai baka adadin zuma. Zuma yanzu idan ka ɗau zuma ɗari huɗu ne hinɗin shi. Idan ka rubuta gemun idan ka wanke ruwan rubutun, gemun masaran da ka ɗauko shi za ka saka cikin ruwan rubutun. Ko wani dare idan za ka kwanta za ka ɗan sha kaɗan ka shafa jikinka kwana uku. Daga mafarkinka ma za ka san ka warware. Allah daga mafarkin ka ma za ka ga abubuwa zan sake yin bidiyo na uku akan kambun baka har yanzu